da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansarai littafi na biyu da uku wato littafi na ashirin da uku masu na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne har ta bude baki za ta sanar da mijin nata dalilin farin cikin diyar tasu nan wayar shi ta fara ruri mikewa ya fita yana cewa gani nan zuwa Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kawai kai tsaye Nasiba tana shiga ɗakinta saman gadonta ta faɗa tare da jawo filo ta rungume a kirjinta fuskarta tana ɗauke da kayataccen murmushin da tunda ta ga Faruk take fitar da shi a hankali tace na gode Faruk tabbas a yanzu na tabbatar zaka dawo gare ni limshe idananta ta yi tare da kara matsa filan a kirjinta tana jin farin ciki da raban da ta ji irinsa tun lokacin da aka fara baikon su da farko Allah sarki wannan kenan nasiba nasiba ce zaune a falon dadinta da daddare ita da iyayen nata suna kallo amma ita duk hankalinta ba a wajen kallon yake ba tunani ne kawai take tana neman hanyar da za ta bi ta samo nambar ɗin alhaji mansur ba tare da dadinta ya gane ba a gefe ɗaya kuma tambayar kanta take shin me yasa faruk yake son ta samo mishi namba ɗin can kuma a fili ta ce ko dai akan maganar auren mu ne yake so su yi magana muryar hajiyar ta ce ta ji ta ce lafiya nasiba kike magana ke kadai murmushi ta yi dan ta san maganar ta fito fili ba dan ma Allah ya taimake ta a hankali ta yi ta girgiza kai ta yi ta ce a'a ba magana nake ba momi juyowa ta yi ta kalli dadin ta da hankalin shi yake akan news din da yake kallo gyaran murya ta yi ta ce amdat dan Allah ka aran min wayarka juyowa ya kalle ta ya ce nasiba me zaki da ita ba dai wayarki babu credit ciki ba girgiza kai ta tana murmushi ta ce a adadi numban ɗin yaya maryam zan ɗauka nayi yi losing ɗin contact ɗinta momi ce ta ce ai dama sauki ai da ma sauki tunda numba ce kika yi losing ba ta ki wayar ba turo baki tai yi ta kai momi ni yaushe rabon da in ya da waya an fi fa shekara biyu dadi ne ya mika mata wayar sai ya ce amsa rabu da ita shalele an faɗa mata da da yanzu ɗaya ne ba ta ga da bambanci ba amsa nasiba ta yi tana dariya ta ce allah dadi ita ma momi da abu ya wuce sai ta rinka tuno ma mutum ki bar ta shalele na na kusa canza miki sabuwar waya ma murmushi momi murmushi ta yi ta ce oho dai na ba ku zuwa gobe ai sai an ji ku in dai nasiba ce Bakar idanun iyayenta ta yi ta shiga cikin contact ɗin dadi ta ɗauki numban ɗin Alhaji Mansur sannan ta miƙa ma mahaifin nata wayar shi. Zama ta yi ta kusan mintuna biyar sannan ta yi musu sallama ta tashi ta koma fat ɗinta cike da farin ciki sai da ta hau saman gado sannan ta lalumo numbar ɗin Faruk. A cikin ɓangaren Faruk bayan ya gama shirin shi na bacci yana kwance saman gadonsa yana tunani a barka yana tunanin a barkaunarsa yana jin wani irin daɗi a ran shi. akan haduwar shi da ita shi kansa ya san yana son Nasiba sosai yayi kokari sosai da har ya iya danne san nata a yau dai bai nuna mata ya yi misin ɗinta ba barmishi ne ya subuce mishi lokacin da ya tuno yadda suke nuna ma juna soyayya kafin wannan abin ya faru limshe idanuwarsa ya yi a hankali sannan ya ce nasiba kina raina a kowane lokaci yadda kike misin ɗina ni ma haka nake naki ina fata akwai lokacin da komai zai zo karshe mu yi aure yana cikin haka wayarsa ta fara ringin tashi yayi zaune tare da ɗauko ta saman bedsheet ganin nasiba ce ya sa yayi murmushi tare da yin fikin daga can bangaren ta yi mishi sallama ya amsa nan kuma duk suka yi shiru sai can kuma ta kauda shirin ta hanyar cewa ina fata ka koma gida lafiya Lafiya ka kalau Nasiba, wani irin haushi ta ji ganin a yanzu wai Faruk ne yake kiranta da sunanta ko dai ya daina santa ne. Wasu siraran hawaye ne suka gangaro mata cikin sanyin murya ta ce am daman na kira ne in faɗa maka na samo nambar ɗin. Kai masha Allah na ji daɗi sosai baby ina fata dai baki bari daɗi ya gane ba. Ɗan guntumar mishi ta yi cikin ranta ta ce wai kuma baby Don na samo mishi abin da yake so sai kuma can ta ce bai gane ba. to shikenan ki turo min kinji shiru tai bata ce mishi komai ba sake maimaita mata yayi nan ma shiru ajiyar zuciya zuciya ya sauke ya ce nasiba ki hakuri duk yadda kika ji ni ma kaina ina ji ba wai na daina san ki bane wallahi ina kaunar ki sosai sai dai banda wani zabi da zan iya hakura da kes din nan bayan alkawari nayi yi a kan shi kuma ke ma kin san girman alkawari fashewa ta da kuka ta ce amma faruk ka san ina son ka shine ka rabu da ni katse ta yayya ce ki daina cewa haka nasiba wallahi ko daya ban rabu da ke yi ba kuma ke ma kin san ba zan taba rabuwa da ke akan san kaina ba kuma har yanzu ina nan akan ba zan dawo ba kuma har yanzu ina nan akan bakana zan dawo gare ki a duk lokacin da muka gama shari'ar nan ki kwantar da hankalinki kin ji ko rage sautin kokanta ta ita ce shikenan Faruk ina nan ina jiranka don Allah kar ka bar ni murmushi yayi ya kar ki damu da sannu zan baki mamaki don bana so a ja lokacin bikin mu ni dai fata na ki daure ki cire duk wata damuwa a ranki ki daure ki cire duk wata damuwa a ranki ki kwantar da hankalinki sannan ki daina kira na a waya kar iyayenki su gane har yanzu muna tare ransu ya ɓace, ki bari mu bi komai a sannu nasiba cikin jin daɗin kalaman shi ta ce to shikenan my heart duk yadda kake so haka za a yi limshe idanun shi tare da sakin murmushi sannan can kasan makoshinsa ya ce ke ce rayuwata zan kasance da ke a kowane lokaci a cikin zuciyata ki kwanta ki bacci ita kanta limshe idanunta ta yi tana fitar da murmushi mai sauti na gode sosai hakika na yi farin ciki da jin kalmar nan a yau zan yi bacci na da rabon da in yi irinsa tun muna tare shikenan sai da safe sallama suka yi suka kashe wayar kusan a tare suka manna wayoyinsu a bisa kirjinsu suna murmushin farin ciki kowa na jin soyayyar dan uwansa tana fisgarsa can Faruk ya ji shigowar text ya daga wayar yana dubawa sai ganin numban din Alhaji Mansur yayi ta turo mishi murmushin jin daɗi yayi cikin ransa ya ce kin gama min komai my life nan ya tura mata Thank you my wife to be insha Allahu. Good night. Ki bacci mai daɗi. A karo na biyu ta sake lumshe idananta cikin jin daɗi ta ce, Night to my everything. Tana manne da wayar a kirjinta a haka ta yi bacci. A can bangaren Faruk tashi yayi ya gama duk abin da zai yi sannan ya koma ya kwanta. Washe gari yana zaune a falon ɗakinsa yana kallon kwallo inda a saman ɗan tebul ɗin da yake gaban kujerar da yake zaune fruit salad ne yana sha sai wajen karfe sha ɗaya gama kallon ya miƙe ya ɗauko wayarsa da ya jona a caji ya koma inda yake zaune kasancewar ranar bai je wajen aiki ba numban ɗin alhaji mansur ya lalubo ya kira har sai da ta kusan tsinkewa sannan aka yi fikin sallama ya yi daga can ɓangaren alhaji mansur ya amsa a daƙile tare da tambayar wane ne Faruk bai damu da yanayin da ya amsa mishi ba ya ce am Faruk ne barista Faruk ne daman na kira ne in tambaye ka dan Allah in ba damuwa ina zan same ka dan akwai magana mai muhimmanci da zamu yi tun kan ya rufe baki ya ji muryar Alhaji Mansur cikin fada yana cewa babu wata magana mai muhimmanci in dai ba janyewa kai ba ka bari ka bari a kashe yarinyar can kamar yadda ta kashe wasu murmushi faruk ya yi don yanayin yadda ya yi maganar ta so ta ba shi dariya amma ya danne sannan ya ce koma menene ka ban dama mu haɗu sai mu tattauna to shikenan zan turo maka adres ɗin guest house ɗin guest house ɗina sai ka zo ka same ni cikin jin daɗi barista faruk ya ce to shikenan sai na ji ka bai jira jin abin da zai ce ba ya kashe wayar tare da saving ɗin record ɗin da ya yi ɗayar wayar shi ya ɗauko ya kunna muryar da yake tunanin ta alhaji mansur ce ya sake saurara tabbas ya is da gaskatawa da tashin ce yana nan zaune sai ga message ya shigo wayarsa yana dubawa ya ga alhaji mansur ne murmushi ya ce da kyau haka nake so nan ya miƙe ya shiga bedroom ɗinsa bai daɗe ba ya fito hannayen shi rike da ke ɗin motarsa fuskar nan ya daɗe ta da bakin glass ɗaukar wayoyinsa ya ya fita ya bar gidan yana isa kofar gate ɗin gidan duk security suka taso suka nufi wajen motarsa ganin haka ya sa ya gane ba za su bar sa ya shiga ba nan suka fara tambayar sa me ya zo yi ba tare da ya ba su amsa ba ya ɗauko wayarsa ya kira alhaji mansur yana yin fikin ya ce gani a kofar gidanka waɗannan katin da ka tara sun hana ni shigowa ba su da aka ce makatti ba a tashi kanshi alhaji mansur ya ji ciwon abin da ya ji ciwon abin dan dai kawai yana so ya san abin da ya kawo shi sai sa ya danne fushin sai ya ce ba su waya mai magana mika ma ɗaya daga cikin su wayar yayi ya ce oganku yana son magana da ku amsa ya kanga a kunne nan suka ji yana cewa "Oke, sa an gama mika ma barista faru yayi sannan ya bada umarni aka hangame mishi tankame min gate din ya shigar da motarsa fakin yayi ya fito nan ɗaya daga cikinsu ya yi mishi jagora zuwa cikin gidan faruk ko kansa ɗaurewa ya yi ganin makeken guest house ɗin alhaji mansur a haka har suka isa wani tankame man falo inda Alhaji Mansur din yake zaune ya kama sai hura hanci yake security din komawa yayi inda barista Faruk yayi sallama ya shiga amsawar ma cikin takama aka yi mishi murmushi kawai Faruk yayi ya je zauna saman saman kujera da take op din wanda Alhaji Mansur yake zaune cikin takama ya zauna tare da ɗaura kafa ɗaya saman ɗaya ko da alhaji mansur ya kalle sa sai da ya ga ya yi mishi kwarjini zari glass ɗin da yake fuskar sa yayi sannan ya ce sannan alhaji cikin isa ya amsa da yawa ka ce kana son gani na ko murmushi ya ce eh saboda ina so ka amsa min wasu tarin tambayoyi da ke gare ni da mamaki yake kallon sa ya ce wani irin tambayoyi ne haka taɓe baki ya ce ba wasu tambayoyi bane masu wuya kawai dai akan kes ɗin mutuwar su alhaji Muhammad mai kuɗi ne. Gaban Alhaji Mansur wani irin mummunar faduwa yayi. yi saurin gyara zaman shi tare da kallon Faruk. Ya ce, Ban fahimce ka ba, me kake nufi? Murmushi ya ce, Daman ba za ka fahimta ba, sai dai yanayin yadda ya firgita ya sa ya gane. Murmushi ya ce, Daman ba za ka fahimce ni ba, sai dai yanayin yadda ka firgita ya sa na gane, ka ɗan fahimci wani abu, amma dai kar ka damu. da wannan na san dai Alhaji Muhammad abokinka ne kai da su Alhaji Tanimu to abin mamakin bayan mutuwar shi kuka koma kuka kulla abota da yayansa Alhaji Mu'azu sai dai hakan bai sa kun yi tunani ko za a iya zargin ku da wani abu ba ko ma a ce akwai wani abu da kuka shirya ku din Zumbar Alhaji Mansur ya mike tsaye cikin fushi ya ce ban gane ba me kake nufi wannan ai zancen banza ne ka zo ne daman dan kare renin min hankali murmushi yayi a karo na biyu sannan ya ce kaga alhaji da zaka zauna mu yi magana cikin kwanciyar hankali ba sai an jiyo abin da muke tattaunawa ba da yafi daga murya ya ce kowa ya jiyo man ina ruwa na? wato ni kake zargi ko kenan shi ma miƙewar yayi ya ce ni ba zargin ka nake ba tambayoyi suka kawo ni wajenka kuma ya kamata ka amsar min su shin ya labarin kuɗaɗe gidaje filayen marigayi Alhaji Muhammad da suke hannunku ko kun ajiye su ne sai diyar shi ta fito daga gidan kaso sannan ku mallaka su a wajenta tunda kawunta wanda kuke tayawa ajiyewa ya rasu Alhaji Mansur mutuwar tsayayi yana kallon Faruk da tsantsar mamaki jin kalaman da suka fito bakinsa bayan babu wanda ya san wannan sirrin sai su kadai to ina ya ji hakan yana cikin tunanin ya ji muryar faruk ya ci gaba da cewa wannan takardar kamfanin yarinyar can ya kamata a ce kun damƙa mata a barta filayen da gwamnati ta siya ma a wajenku ko tana da alaka da su a fusace cikin ɗaga murya ya ce ya ishe ka haka barista ya isa wato ni za ka zo ka ci mutunci don kawai mahaifin nasiba ya hana ka auren ɗiyarsa ni za ka ja masharri to wallahi ya zama dole in damƙa ka a hannun hukuma don ba zan lamunci hakan ba da girma na a gari ka nemi ka zubar min da shi duka dukiyar Muhammad nawa take da har za mu so mu cuta za mu so mu cita ka duba girman gisa house dina wanda ko rabin girman gidana bai kai ba shin wannan bai isa ya zama shaida ba akan cewa na fi shi dukiya ba zan barka ba dole kotu ta shiga ciki wayar sai dauko yana shirin lalubo ba murmushi barista Faruk ya ce kiran wayar da zaka yi daidai yake da tona ma kanka asiri shin zaka iya tuna wata mota sabuwa fil da Alhaji Muhammad ya siya wanda ka ci burin ka mallake ta wanda cikin motocin ka babu kamar ta ko zaka iya tuna wayar da kuka yi da Alhaji Mu'azu kan san mallakar dukiyar jawahir da take cikin account ɗin mahaifinta wayar da take hannun shi ce ta subace ta faɗi, nan ya fara zufa yan hantan cikinsa sai da saka kaɗa. wuta ta ɗauke mishi duk sai da ya yi kusan minti biyar suna kallon kallo da barista faruk sannan ya yi kokarin saita kansa sannan cikin inda inda ya ce ina ka ji wannan wane ne ya faɗa maka hakan tsayawa barista faruk ya yana kallon shi ganin haka ya sa alhaji mansur ya nufo shi a harzike yana cewa tambayar ka nake ka bani amsa ja ya yi da baya ya ce kaga kar ka matso min nan ni tambaya na yi maka kuma amsa nake so Idanuwan Alhaji Mansur jajir suka yi saboda ɓacin rai cikin fushi ya nuna mishi hanya ya ce fitar min daga gida tun kan in sa a fitar da kai ka fita. Wannan cin fuska ya yi yawa a ce ka tako har cikin gidana ka ci min fuska. Kai wane ne a garin nan da har za ka yi min haka? Taɓe baki ya yi cikin nuna rashin damuwa ya ce naji zan fita. kuma ni ba kowa bane sai dai ina so ka sani na san abubuwa da dama a game da duk abin da kuka aikata sannan ka shirya zan kara dawowa gare ka dan neman amsar waɗannan tambayoyin kai har ma da wasu na daban murmushin gefen baki yayi sannan ya ce na barka lafiya yana faɗin haka ya juya ya fita alhaji mansur tsaye ya kasa taɓaka komai mamaki duk ya gama cikasa nan kuma ya fara zagaye ɗakin ya je ya dawo haka ya yi ta yi cikin ransa yana tunanin wane ne ya sanar da barista duk wannan to ko dai yarinyar cance to amma ita kanta bata san abin da duk muka shirya ba sai dai ya kamata in yi wani abu anan komawa ya ya zauna ya ɗauko wayarsa ya lalubo wata namba da ta daɗe tana ringin da aka yi fikin ko sallama bai tsaya yi ba ya ce alhaji da matsala daga can ɓangaren aka ce matsala kuma wace iri kenan lauyan wannan yarinyar ya zo ya same ni ya tise ni a gaba yana min wasu tambayoyi da suka da suka nemi su rikitar min kwakwalwa wanda ban san amsoshinsu ba amma ba ma wannan ba tambayar nan ita ce duk ina ya san waɗannan abubuwan daga can ɓangaren dariya aka fara kyakyatawa har sai da alhaji mansur ya fusata ganin dariyar ba ta da niyyar karewa yasa ya ce wato kai dariya ma kake yi ko dole in yi dariya alhaji mansur wannan abin bai kamata ya ɗaga maka hankali ba ajiyar zuciya ya sauke ya ce haka ne amma ya zama dole in yi wani abu a kan yaran nan kafin ya nemi tozarta ni ko da na san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba amma dole in ga bayansa ya kamata mu haɗu da kai zuwa anjima domin mu santa inda za mu ɓullo mishi to shikenan babu damuwa zan shigo kashe wayar yayi tare da miƙewa yana ci gaba da zagaye ɗakin still dai wayarsa tana a hannunsa ya daɗe a tsaye yana kaiwa da komowa daga ƙarshe ya tsaya waje guda tare da duba wayarsa ya kira wata namba ana yin fikin ba tare da yin sallama ba ya ce barista ina son mu haɗu da kai yanzu nan ka zo gidana ka same ni ok ba damuwa sai ka zo ina nan ina jiranka yana gama wayar ya koma ya yi zaune tare da cije laɓe yana jinjina kai ya ce tabbas ya zama dole in yi maganin ka barista ba ma kai ba duk wanda yace zai shiga rayuwata sai na ga bayansa don haka mu je zuwa bayan ya bar gidan alhaji mansur direct gidan kaso ya wuce yana isa ya samu jawahir zaune jingine da bango ta ɗage kanta sama tana kallon rufin ɗakin inda hawaye suka fara wanke mata fuska daga gefenta ya tsaya yana mata kallon mamaki a hankali ta juyo ta kalle sa tare da goge hawayen fuskarta sannan ta tadda sannan ta sadda kanta kasa ta ce barista ina jin tsoro don Allah ka zare hannunka daga cikin wannan kes ɗin kar wani abu ya samu rayuwarka jikin jikin shi sanyi yayi nan ya tsugunna a gabanta ya ce jawahir me yasa kika ce haka Ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru zan yi kokari sosai wajen ganin na fitar da ke a cikin gidan kasan nan. Ke ya kamata ki bani kwarin gwiwa domin wannan shine zama na karshe da za a yi. Ya kamata mu ci gaba da addu'a insha Allah mu ne da nasara. Girgiza kai ta ce baka fahimce ni ba barista na fahimce ki man in dai akan su Alhaji Mansur ne yake cire duk wata damuwa a cikin ranki daidai nake da su sannan ba su isa su yi min abin da ubangiji bai yi min ba Cikin sanyin jiki ta ce haka ne to ki kwantar da hankalinki kin ga daga nan ma wajen DPO nake son wucewa dan ya sanar dan ya sanar da ni asibitin da aka kwantar da matar Alhaji Mu'azu dan haka koma me kenan zan sanar da ke ki kwantar da hankalinki komai zai zo cikin sauki. Daga kai kawai ta alamun to nan yayi mata sallama ya tashi ya tafi yana isa station number din DPO ya kira ya sanar da shi zuwan sanan ya bada izini daga ash da a shigo da shi office ɗinsa' Faruk yana shigowa ya same sa yana waya dan haka ya ja kujera ya zauna har sai da ya gama sannan ya mika mishi hannu suka gaisa bayan sun gaisa ne DPO ya ce ina sauraron ina sauraron ka me ke tafe da kai murmushi yayi sannan ya ce ba komai bane yake tafe da ni sai akan dai kes din Jawahir kamar yadda a binciken da nake yi na gano cewa matar Alhaji Mu'az tana nan a raye ana jinyarta a wani asibiti shine nake so a sanar da ni asibitin don ina son ganawa da ita da mamaki DPO yake kallonsa don ya san in ba shi da su Alhaji Mansur ba babu wanda ya san tana asibiti Faruk kamar ya san abin da yake tunani ya ce bai dace a ce kun ɓoye makotu tana raye ba domin duk a cikin kundin kes ɗin jawahir da na duba banga inda aka faɗi matarsa tana raye ba ko ta mutu ba Jikin DPO Sanyi ya ce tabbas tana raye kuma wannan ba laifina ba ne police ɗin da suka ba da shaida ne ba su rubuta ba amma shikenan zan sanar da kai asibitin sai dai ko ka je babu abin da zaka samu daga wajenta dan har yanzu bata san inda kanta yake ba jinjina kai barista Faruk yayi ya ce babu damuwa nan DPO ya sanar da shi sallama ya yi mishi ya tafi shi kanshi cikin ransa ya ji mamakin yadda yau DPO bai mishi rainin wayo ba haka ya shiga motarsa ya wuce private hospital din yana isa bai sha wahalar gano room din da take ba don haka ya wuce yana shiga ya same ta a kwance tsayayi yana kallanta tana kwance ba ta ko motsi wata dattijuwa ce ta juyo ta kalle sa ta ce sannu da zuwa murmushi yayi sannan yayi sallama tare da ida shiga ɗakin Allah sarki wannan kenan barkanmu da shan ruwa duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya wadda suka fito tare na ku dan Salma kuma huta lafiya